ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاهدو قوة رمضان هجرة دبودة دريه دا أربعين دا شدا شاهدو قوة أكدو بيدا أشرين دا بير منا نان أتشين سورة البقرة آية تقريبيو دا ستين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى أتكين wannan aya ta 260 yana ƙara buga mana misali da kuma kawo mana abin da ya faru da ke ƙara tabbatar mana da cewa kashewa da rayawa suna hannun Allah ta'ala shi kaɗai. ربي الذي يحيي ويميت والله يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم wannan duka yana tabbatar mana da kashewa da rayawa samarwa da rasawa ƙirƙirar abu daga babu da kuma akwai a mai da ita babu babu a mai da ita akwai Allah subhanahu wata'ala ke yin haka wannan shine cikon misali na biyar da Allah ta'ala ya buga mana ko ya kawo mana na abubuwa da suka faru waɗanda Allah ta'ala ya kashe ya raya a gaban mutane suka gani ƙuru-ƙuru da idansu. Mun kawo ƙissa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya ɗauki mutane saba'in ya je ganawa da suka da su suka ce hatta narallaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkuruna ba'athnakum min ba'di mautikum Allah ya ce sannan muka raya ku muka tashe ku bayan kun mutu wannan aya ta tabbatar mana cewa an yi wannan abin a gaban banu Isra'ila waɗanda su shaidu ne mutum saba'in daga cikinsu sun yi rashin ladabi da suka ce sai sun ga Allah ƙuru-ƙuru sakamakon haka tsawa ta kama su duk suka mutu kuma Allah ta'ala ya tashe su sannan faƙul nadribuhu bi ba'dha kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun Allah ta'ala kuma ya tabbatar mana a kissar da ta faru a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam sakamakon wani mutum da aka kashe shi wanda aka nemi hujja aka rasa babu wata hujja da za ta tabbatar waye kashe shi in dai ba shi aka raya ba da haka Allah ta'ala ya faɗi matakai da za a bi domin Allah ta'ala ya nuna musu shine mai rayawa shine Allah ta'ala ya sa aka yanka saniya kuma ya ce a ɗauki shashin wannan saniya a daki jikin wannan mutum da shi zai miƙe kuma aka yi hakan kuma ya miƙe ɗin kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati sannan kissa ta uku waɗanda suka yi balaguro suka kaurace wa garin su dan tsoron mutuwa sai Allah ta'ala yanke musu hukuncin ku mutu kuma ya tashe su alam tara lillazina kharaju min diyarihim wa hum uluhun hazara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum Allah ya ce to ku mutu suka mutun kuma Allah ta'ala ya raya su sannan kissa ta hudu na wato aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu wannan shine misali da labari na biyar da Allah ta'ala ya bamu a cikin alqur'ani saboda yardan mu da gasgatawan mu da awuncewan mu da dukkan hukuncin da Allah ya faɗa alqur'ani cewa adalci ne dukkan labarin da Allah ya faɗa alqur'ani gaskiya ne kai ka ce a kan idanmu aka yi waɗannan abubuwan guda biyar saboda yarda da yaƙini da muke da shi cewa wannan labarai guda biyar da Allah ya bayar na tashin waɗanda suka mutu wato kama an yi a kan idanmu ne mun yarda don mutane dangane ga labaran da Allah ke bayarwa alƙur'ani ko waɗanda annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa ingantattun hadisai ko kuma hukuncin da Allah ta'ala yake yankewa a cikin alƙur'ani ko waɗanda suka tabbata annabi alaihi salatu wasallam ya yanke a cikin gatattun hadisai mutane sun kasu kashi hudu akwai waɗanda kamar da Allah ta'ala faɗa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa ajala as-sidqu fil akhbar wal ajalu fil ahkam hukunce hukuncen Allah duka adalci ne labaran Allah duka gaskiya ne saboda haka mutane dangane ga hukunce-hukunce da labaran sun kasu kashi hudu akwai waɗanda suka ƙaryata waɗannan labaran ba su imani da su ba zahiran wa baɗinan su ne cikakkun kafirai waɗanda Allah zai ba da labari su ƙiyarda Allah yanke hukunci su amincewa waɗannan su ne waɗanda suka ƙaryata waɗannan labarai zahiran wa baɗinan su ne cikakkun waɗanda suke kafirai kashi na biyu akwai waɗanda suka yi imani da su zahiran wa baɗinan sun yadda sun amince sun gamsu da waɗannan labarai a fili da ɓoye waɗannan su ne cikakkun muminai waɗanda suka gaskata abin da Allah ya faɗa a fili sun yadda a zuciyarsu ma sun yadda akwai kashi na uku waɗanda sun ƙaryata waɗannan labarai da waɗannan kunce-kunce a zuciyarsu amma a baki suna bayyana kamar sun yadda waɗannan su ne munafukai Allah ya ce idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una wadanda zukatansu suna ƙaryatawa bakunansu suna faɗa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim da haka waɗannan su ne munafukai ‘yan la'ila ha'ula'i wa la'ila ha'ula'i sannan akwai waɗanda kuma kashi na hudu sun gasgata wani shashi sun kuma ƙaryata wani shashi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun waɗanda suke yadda da wani shashi na wani labari saboda ya dace da da tunaninsu ko da lissafinsu su gaskata wanda kuma bai dace da tunaninsu ba su ƙaryata Allah ya ce yanzu kwa yi imani da shashin littafi ku ƙaryata shashi babu sakamakon wanda ya aikata haka a cikinku illa khizyun fil hayatid dunya sai dai Allah ya gama shi da kaskanci a rayuwar duniya sannan wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab sannan a ranar alkiyama a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba saboda sun ƙaryata Allah ko sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suna jin haushin Allah ko suna jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sun yarda da wani shashi na addini sun ƙaryata wani shashi malam ko kai duka ko ka bar shi duka ba a yarda da wani bangare a ƙaryata wani bangare shine wannan misali na hudu Allah ta'ala ya ce wa id qala ibrahim ka ambata ka ambata wa duniya ka karanta wa duniya wannan kissa mai cike da ban mamaki da ke nuna ƙudura Allah da ikonsa da isassa. Iz ƙala Ibrahimu, lokacin da Ibrahimu ana cewa Ibraham, Ibraham ko kuma Ibrahim an yi kira'o'i ko? Rabbi, Rabbi, Rabbi. Wato kullum za ga mafi yawan addu'o'i da mafi yawan tawassuli da mafi yawan fadanci da ake wa Allah. da kamun kafa ana amfani da kalmar rabbu rabbana rabbukum rabbuhu rabbi rabbiya rabbuha rabbana duka tawassali ne da kamun kafa ya rab kenan kama akwai ya'un nida ya rabbi ya Allah rab in ka ce wa Allah rab to kai surrender kana nufin ya khaliqi ya maliki ya mudabbiri ya wanda ya kirkire ni daga babu ya samar da ni zuwa akwai ya wanda ni mallakarsa ne shi ya mallake ni ya wanda shi yake gudanar da ni kaunan wa shar'an to wannan shine ma'anar rabbu in kace rabbu abinda kake jinginawa Allah kenan shi yayi ka shi ya mallake ka shi yake gudanar da kai to sai ruye wannan roko kama annabi Ibrahim yayi roko ne arini nuna min nuni zai iya zama nunin ido zai iya zama nunin zuciya To, amma a nan ya nuna nuni yake nufi na ido, nuna min da ido na kaifa, kaifa tuhuyil mauta, yaya, yaya kake raya matacce, kenan ba imkan ba kaifiya yake so, ya riga ya yi imani ana rayawar, amma yana so a nuna masa, bambanci tsakanin imkan da kuma kaif. Kaif a nuna maka imkan kuma zai iya ko ba zai iya ba to ba na ne Ibrahim yake magana ba yana magana kan kaifiya ne ba kan imkaniya ba dama ya san ya yi imani da Allah ke kashewa Allah ke rayawa ya yadda ya amince amma a gabansa ba a yi an kashe an rayan ba yake so ya samu intikali daga ilmul yaqini zuwa ainul yaqini yana so ya tashi daga mujarradin imani ko gamsuwa da yarda wanda kuma wannan gamsuwa da yardar ita ce take tseratar da mutum ranar alkiyama ka yadda da duk abin da Allah ya faɗa baka gani ba ka yadda da abin da Allah ya faɗa ba tare da idanka ya gani ba ka yadda ba tare da hancinka ya shaƙa ba ka yarda ba tare da bakinka ya ɗanɗana ba ka yarda ba tare da kunnenka ya ji ba ka yarda ba tare da hannunka ya taɓa ba waɗannan hawasul khams da su mutum yake samun ilimi na zahiri shine abin da ka ji da kunnanka sai ka ce na ji shi abin da ka gani da idanka sai ka ce na gan shi abin da ka ɗanɗana da bakinka sai ka ce na ɗanɗana shi abin da ka shaƙa da hancinka sai ka ce na shaƙe shi abin da ka taɓa da hannunka sai ka ce na taɓa shi to abin da ya wuce waɗannan biyar ɗin shi ake kira gaib yanzu wa ya ɗanɗana alƙiyama, ko ya taɓa alƙiyama, ko ya ga alƙiyama, ko kuma ya shaƙi alƙiyama, ko ya ji alƙiyama, sai dai ka gasgata labarin da Allah ya faɗa na akwai alƙiyama, akwai abin da zai faru na alƙiyama. to kuma da an nuna wa kowa ai kowa dole ya imani tunda shi imani dama yarda ne da abin da gasgata abin da amincewa karɓa miƙa wuya ga abin da baka gani ba amma wanda ya baka labarin ka gasgata shi cewa labarin gaskiya ne shi yasa ne Ibrahim ya ce arni kaifa ba imkan ba ba za ka iya ba a'a nuna min yaya kake yi saboda na riga na yadda kana yi to amma so nake in ga yaya kake yi kaifa tuhwil mauta yaya kake raya matacce Ƙala. sai Allah ta'ala ce masa awalam tu'min baka gasgata ba baka amince ba cewa tunda dai ka yadda ni nake yi to sai kuma ka gani qala bala ice na yadda na amince na gamsu walakin li yatma inna qalbi ina son zuciyata ta samu ta ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali an ce dalilin wannan wato roƙo da annabi Ibrahim yayi a nuna masa yadda ake kashewa ake rayawa an ba da dalilai guda biyu dalili na farko lokacin da suke tattaunawa da wancan sarki alamtar da zai hajja ibrahim fi rabbi an atahu allahu mulk iz qala ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumitu lokacin da annabi ibrahim yace rabbi alladhi yuhyi wa yumitu a wani mataki ya faɗi wannan a matakin ilmul yaqin ya ce Allah ke kashewa Allah ke rayawa so da aka sai aka ce sarkin ya tambaye shi to kai kaga ya kashe a gabanka ya raya ya ce ba a kashe a gabana an raya ba amma na yadda ana kashewa ana rayawa so da aka da ya samu dama sai ke roƙon Allah ya nuna masa domin ya tashi daga ilmul yaƙin ya koma ainul yaƙin wasu kuma suka ce a lokacin da Allah ya ce watta khazallahu ibrahima khalila Allah ya mayar da annabi ibrahim ko ya riƙe annabi ibrahim ya zamo babban masoyinsa ƙarshen masoyi shine hulla khalil wanda ya kai wannan matsayin a soyayya to ya ƙure to waɗanda suke da wannan matsayin kuma daga annabi ibrahim sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna la takhazani khalilan kama takhaza ibrahim khalila wata kujera ce da Allah zai baka in ya kai ka ƙarshen masoyinsa to kuma waɗanda suka kai wannan matakin daga annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ake wataken da Khalilullah in ka an ce ma Khalilullah to na aro ne amma kujerar kujerar masu ita daga annabi Ibrahim sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walakin li yatma inda qalbi qala sai Allah ya bashi misali ya aikata da kansa qala sai Allah ya ce fa khuz arba'atan min at-tayr khuz arba'atan cewan ka riki hudu wannan Allah shi ya san hikima dake cikin hudun malamai sun yi ta tattaunawa akan wanne nau'i ne na tsuntsaye har kauli bakwai akan waɗanne irin tsuntsaye ne Annabi Ibrahim ya wato dauko kamar da Allah ce khuz ka karbi ko ka dauki tsuntsaye kala hudu wasu su ce tsuntsaye ne irin na gida to tsuntsayen gida wanda ake ci kamar wanne da wanne ke na a cikin tsuntsayen gida wanda kuka sani akwai talatalo akwai kaza akwai tantabaru akwai zabi akwai agwagi akwai me dagus akwai na gida wanda ake ci ko sai me gis me kenan agwagwa ko agwagwar ruwa to duk waɗannan masu fuka-fukai suna tashi ana kuma ci sannan akwai kuma waɗanda suke a sama masu hatsarin waɗanda suke da ƙamborai masu kama abu da ƙamborai masu ƙamborai a hannunsu da kuma fiƙa a bakinsu kamar, kamar shaho kamar mikiya kamar shirwa kamar hankaki kamar ungulu kamar na'am mikiya tana ciki zalbe babba da jaka ko gaggafa gaggafa wani tsuntsu ne an ce an yi shi wanda yake dauke saniya ya sama da ita wadda girmansa da ƙarfinsa in ana kiwon shanu da yayo ƙasa-ƙasa sai ya sama da saniya gaggafa kenan to irin waɗannan tsuntsaye wasu suka jingina wannan wasu kuma suka faɗi irin dai irin su benu irin su a makamantansu abin da ya sa Allah ta'ala kawai ta haifa khuz arba'atan min ad-dairi bai faɗi sunayen tsuntsayen nan ba saboda misalin da Allah yake son ya bayar ko ma wani irin tsuntsu ne ko na gida ne ko na dawa ne ko wanda ake ci ne ko wanda ba a ci ne ko babba ne ko ƙarami ne da akwai rayuwa a jikinsa shi yasa ba a ma tsaya gaya mana sunayensu ba, saboda hikimar ba a kan sunayensu suke ba, ba a kan nau'insu suke ba, ba a kan yanayin kala tsuntsayen suke ba, wani ce a an ɗauko a ciki an ɗauko wato zakara saboda ya kama da mutum wajen sha'awa, wani ce an yi ɗauko abin nan ɗawusu saboda ya kama da mutum a wajen ado da kwalliya da jiji da kai, wani ce a an ɗauko kaza, duk waɗannan ba shine mahimmai ba, mahimmai shine Allah ta'ala ya umarce shi ya kama tsuntsaye guda hudu, hmm. ko ma wane kala ne, da a ce ambatan sunayen tsuntsayen nan yana da wata fa'ida cikin ƙissar, ko kuma yana da wani shirya da yake da alaƙa da shi, da Allah ta'ala ba zai wuce ba sai ya gaya mana sunayen tsuntsayen. Kama hmm. tun da Allah ta'ala bai faɗi sunayen tsuntsayen nan ba, sana'an nan Muhammadu alaihi salatu wassalam bai faɗi sunayensa a cikin Alƙur'ani ba, to kaga waɗannan wato ba ba su da mahimmanci kenan sai an san sunayen waɗannan tsuntsaye ko kalarsu ko kaza amma je mun yi imani tsuntsaye ne saboda ya ce tsayir tsayir dama tsa'ir ya tsiru tsayiran masu tashi ne sannan arba'atan mun yi imani ƙwaya hudu ne amma me hikimar da ta sa suka zama hudu wannan mun bawa shi Allah ta'ala sani wanda shine yace a riki guda hudu sannan tsayir me yasa sai ɗayir ba ce kama dabbobin gida ko na dawa ba ko mutane ba aka bar shi a maganin tsuntsaye to wannan ma Allah ta'ala ya ya bawa kansa hikimar da yasa ya zama tsuntsaye kuma suka zama guda hudu to ga yadda za a yi nan fasur hunna ilaika ko fasir hunna ilaika sur bi dhammi sadi ka karkato da su zuwa gare ka ko fasir hunna ilaika ka wato ainihin jawo su jikinka ka yanyanka su ma'ana ka ɗebi tsuntsaye guda hudu sai ka yanyanka su sai ka dandake su su zama kamar curin fura naman kowanne ya shiga jikin naman kowanne ƙashin kowanne ya shiga jikin ƙashin kowanne jinin kowanne ya shiga jikin kowanne a cakuɗa su a yanka su kaga na farkon an yanka su ransu ya fita idan an dandake su naman kowanne ya haɗu da naman kowanne to nan ne za a nuna gwanintan naman kowa ya koma namansa ƙashin kowanne ya koma ƙashinsa ɓargon kowanne ya koma ɓargonsa abin nan wato gashin kowanne ya koma gashinsa sannan halitta kowanne ta koma halitta ta ba tare da ta cakuɗa da ta ‘yan uwarta ba wannan kuma wata wata gwaninta ce ta ƙudura Allah yake so ya nuna annabi Ibrahim ya gani akan idansa yasa ya ce fasur hunna ilaika ثم جعل على كل جبل sannan ka sanya ala kulli jabalin kaga maganar dutse ta shigo a kissar jabalin din nan guda nawa ne kuma malaman tafsir su ce a dutsuna hudu ne saboda an ce tsuntsayen ma hudu ne wasu ce a wato a su din a duwatsun guda bakwai ne a ina wannan kissa ta faru duwatsun nan wani kala ne masu girma ne ko ƙanana ne sannan duwatsun nan a jiha ɗaya suke ko ku dutse ɗaya a gabas ɗaya a yamma ɗaya a kudu ɗaya a arewa duk waɗannan Allah ta'ala bai faɗi inda dutsen suke ba bai faɗi girman dutsen ba bai kuma faɗi kalar dutsen ba ko bai faɗi a jihar da dutsen suke ba ya ce dai sun maja'al sannan ka sanya ala kulli jabalin kaga nan ko ba a gaya mana ba cewa an yanka waɗannan tsuntsaye an dandake waɗannan tsuntsaye ko an yanka su an cakuɗa su kissa yana nuna haka tunda an ce juz'an juz'in wannan tsuntsaye min hunna tunda ya ce min hunna juz'an kaga kenan sun riga sun zama pieces an riga an daddatsa su an kuma yanka su an kuma mai da su gunduwa gunduwa an an an, an cakuɗa su to sai ka aje su kuma akan dutse idan ka ɗora waɗannan dunkule dunkule akan dutse kai kuma sun mad'uhunna sannan ka kira su haji wata gwaninta shi annabi Ibrahim din shi zai kira su abinda ka tabbatar an yanka shi ransa ya fita sannan an dandaka shi ya zama abin nan ya yi rugurugu ƙashinsa da namansa da tsokarsa da jininsa da gashinsa ta haɗe da wasu malamai suka ce kamar curin fura-fura ya mai da su ya dandake su kamar yadda ake dambun nama haka ya mai da su niƙaƙƙen nama da ƙashin da naman da ƙashin da ɓargon aka niƙe aka dandake sannan aka aje curi-curi aka ce to kirawo su ma'ana misali a ce ka kira na farko idan misali a ciki akwai zakara ka ce zakara sai kawai kaga zakara ya amsa kiranka ya ɗebo namansa ya ɗebo ƙashinsa ya ɗebo gashinsa ya ɗebo jininsa ya ɗebo komai nasa ya haɗu ya zama zakara a busa masa rai ya taho gurin ka ce to zauna a nan in misali a cikinsa akwai ɗawusu a ce ɗawusu sai ɗawusu shi ma ya cicciro namansa ya cicciro tsokarsa ya cicciro jininsa da gashinsa ya haɗu sannan Allah ya busa masa rai ya taho shi ma ya tsaya a ciki annabi Ibrahim in ka dauka misali a ciki akwai akwai talatalo shi ma ya masa haka in ka dauka a ciki akwai wato abin nan a wannan taruwan agwagwa ita ma misali a mata haka duk su taho ya ati naka sa'ayan me yasa bai ce ya ati naka dairan ba ko ai sa'ayan aka ce kuma dairu ya tsiru sa'ayu aiki ne na mafi yawa a ƙasa ake gudu. Shi yasa ma wasu ka jingina abin zuwa ga irin dabbobin gida, domin mafi yawa su abin nan ɗin gida, tsuntsayen gida, za ga sun fi tafiya ma mafi yawa akan tashi. Yanzu kaza in ba ranta ne ya ɓaci ba, sai ta daɗe bata tashi ba. In ba ɓata mata rai aka ba, sai ta daɗe bata tashi ba. Zabo ne in ya ga dama sai ya tashi kawai tafiyarsa. Ko? saboda haka haka nan sauran zaga suna da fukafukan amma mafiya fukafukan ba na tashi ai doguwar tafiya a sama bane to shi yasa an fassara su da sayan za su iya tahowa su yi tafiya duk da tsuntsaye ne suna yin tafiya da gudu a ƙasa ko kuma sa'ayan wasu fassara sa'ayan da cewa sun tashi irin su shawagi kamar yadda za su tashi ne sai wasu sun yi tafiya ai sannan suke miƙewa wasu suna miƙewa kai tsaye daga inda suke kawai kaga sun cira sama wasu kuma sai sun yi tafiya kamar yadda jirgi in zai tashi sai ya ruga da gudu sannan ya miƙe da wasu ma za ka ga su ma sai sun ruga da gudu sai kuma ka ga sun miƙe sun kwashi iska sai su miƙe shi ne ma'anan Allah ta'ala siffanta zuwan nasu da ya ati naka sa'ayan za su zo maka suna masu gaggawa da sauri su amsa kiranka wa'alam to ka sani bayan wannan abu ya faru wanda kuma hakan ya faru an Ibrahim ya gani annallaha azizun hakimun. Kasancewa mm. Allah ta'ala mabuwayi ne kuma hakimu ne. Kalman hakimu tana ɗaukan wato hikima tana ɗaukan hukumu, don fa'il ne zai iya zama ma'huzin ne minal hukumi au minal hikimati, ko da an ciro shi daga hukumu, ma'ana kasan Allah ta'ala shi yake yin hukunci na abin da zai faru ya faru. sannan hukuncin nan zai iya zama alhukumu shari'i ko kuma alhukumul kauni zai iya zama hukunci na shari'a na halastawa da haramtawa zai iya zama kuma hukunci na kaunu na kashewa da rayawa sannan in hikima ce ma'khuzu min alhikimati ne to ita ma hikima za ta iya zama guda biyu akwai alhikima ash-shar'iyya akwai alhikima al-ghaiyya akwai alhikima as-suriyya alhikimatu suriyya shi ne Allah ta'ala yadda yake suranta abu, kai ka san akwai hikima, da ya tashi yin sauro sai shi ɗan ƙarami, da ya tashi yin giwa sai ta ƙatuwa. To yin sauro ƙarami da yin giwa ƙatuwa bai bambanta ƙudurar yinsu ba, ba a ce a wannan tun da babba ne sai an yi aiki da yawa kafin a samar da shi, tun da wannan ƙarami ne aikinsa ba wahala ba. A'a, inna ma amurhu iza arada shay'an shay'an ko babba ko karami an ya kula lahu kun fa yakun saboda katan abu an ce a cikin misalin da ake bayarwa na cewa yanzu yanzu fir'auna haddani wai hamana ne yace fir'auna haddani ƙaryan ma haddani za a wa wata mata ce tana da akuya sai akuyar ta mutu ta yi bakin cikin mutuwa akuyarta a sai ta tuno ai fir'auna yana cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi da haka kawai sai ta dauko mushan akuyarta ta taho fada fir'auna ta zo fada fir'auna da mushan akuyarta suke nan sai fir'auna yana ciki hamana yana daga waje sai ta ga hamana ce hamana ce eh dattijo me ya faru ta ce akuya ta ce ta mutu kuma gaskiya ban so ta mutu yanzu ba shine na kawo ta domin wato fir'auna da ya ce shi Allah ne ya raya min akuyata shi hamana ga wannan tsohuwar ba ta ballo ruwa domin shi kansa ya san ƙarya fa fir'auna yake yi shi fi hamana da shi ake shirya wannan mitin din ayi wannan cuwacuwar da wannan damfarar ya san ƙarya fir'auna yake yi sai ce to yanzu abin da za a yi sai ce a kawo wata akuyar a kawo mata akuyar ce to dattijuwa ga wannan akuyar ki karɓa ki tafi saboda fir'auna yana yana wani aiki ne yana can yana halittar raƙumi to shi yasa ƙara kawai a baki wata ki tafi to shine ya tsohuwa dai bata gane ba ta karɓo ta akuyar ta yi tafiyarta to shine da ya shiga ciki ya ce kai yau ai fir'auna an kusa ballo mana ruwa sai ya faru ya ce wala wata tsohuwa ce ta zo da matacciya akuyarta ta ce ta zo ka tashe ta to shi ne dai naga in aka bari kuka yi gaba da gaba za a ji kunya girma zai zube to shi ne mata dabara na kawo wata akuyar na bata na ce ta yi gaba saboda kana can kana halittar raƙumi sai ce kuma ka san halittar raƙumi fa akwai ɗan wahala to shine hama ne yace haba fir'auna hadda ni wai hadda ni a cikin ƙaryar to kun ga ashe kenan a waɗannan kissoshi da Allah ta'ala ya bamu a cikin alkur'ani guda biyar suna tabbatar da cewa mai kashewa mai rayawa shine Allah ta'ala kuma muna itikadi cewa da can babu mu hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura da can babu kai alaman mutuwa kenan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un thumma amatahu fa aqbarahu ثم إذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم سلاك الله تعالى شيني ya samar da babu ta zama akwai, kuma wannan akwai ɗin zai iya mai da ita babu, sannan ya sake dawo da ita akwai. Wadaka wannan aya tana tabbatar mana da cewa Allah ta'ala zai tashi alkiyama kuma zai wa mutane hukunci. Shi yasa ‘yan wuta ma idan an shiga wuta, an musu hukuncin zama a cikin wuta, ai za su faɗi wata magana, Rabbana a matta nasinataini wa ahayaita nafsnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil suka ce Allah ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu me ma'anan ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu da ƴan wuta da kansu za su faɗi wannan a cikin wuta bayan da sun ƙaryata cewa in an mutu ba za a tashi ba ai za mituna kunna turaban wa izaman a inna lamabusuna khalqan jadida وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم bayan da suna shakka suna kokonto suna ƙaryata cewa ba za a tashi ba har sai da Allah ya rantse qul rabbi la tub'athun Allahu la ilaha illa hu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi suna tambayanka wai da gaske ne ce eh na rantse da Allah da gaske ne. Za'amal lazina kafaru Allah yi ba'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير kafirai suna raye cewa wai ba za a tashi ba kace za a tashi za a tashe ku sannan a baku labarin abin da kuka aikata wannan mai sauki ne a gurin Allah subhanahu wata'ala sannan darasin da ke cikin wannan wato ayoyi waɗanda suke nuna mana ƙudurar Allah da ikonsa darasi na farko shine anna tawassula ila Allah bi rububiyyati min adabud du'a idan zaka yi addu'a zaka roki Allah yana daga cikin ladabin addu'a kai tawassali kai kamun kafa kai fadanci kai roko da fakewa da cewa Allah shi ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta sai ka dunkule shi a kalmar rabbu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas shine da yace rab domin amsa addu'a idan kace ya rab ya rab to kaje karshe wajen nuna cewa kai ba kowa bane ka san kana da rabbu wanda yake amsa addu'a sannan na biyu wannan aya tana nuna mana babu laifi mutum ya nemi a nuna masa wani abin da zai ƙara masa yaƙini da imani kenan duk sanda ka sake karanta aya ayoyin Allah ta'ala kashi uku ne, akwai al'ayat ash-shar'iyya su ne wannan da muke karanta al'ur'ani aya 6,936 waɗanda Allah ya soka wa annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin surori 114. Waɗannan surori in kana karanta su kana ƙara sanin Allah, kana ƙara gane Allah, wata ayar bayani take akan Allah. wata akan bayan Allah bayan Allah nan kashi biyu wanda suka bi shi da waɗanda suka kangare masa a cikin alkur'ani zamu ga kissa fir'auna da makoma fir'auna zamu ga kissa annabi Musa da nasarar da ya samu akan fir'auna so da haka Allah yana wani gurin za a yi bayani akan Allah wani gurin akan halittar Allah subhanahu wataala akwai al-ayat al-kauniyya sune halittun Allah waɗannan halittu da muke gani mu ma daga ciki ne wa fi anfusikum afala tubsirun shin ba kwa ganin kanku, ai, a cikin kanku ma akwai ayoyi, yadda Allah ya halice ka, da yadda ya samar da kai, da yadda ya ƙage ka, da yadda kake aiki ba mai ba fetur ba kananzir ba kuma caji irin na sola. Haka ɗan da yake aiki, babu giris. Don a ce wato ɗan Adam da yana aiki da batir, da batir ɗin Adam su ya fi kowane batiri tsada. Da ɗan Adam yana aiki da fetur, to yanzu da wani ma yana nan an yi fakinsa a gareji saboda me ba shi da kuɗin da zai sai mai ya kai kansa wajen karatu da aka sai ya fakin ɗin kansa ka zo ka tare shi ya fakin ka ce a ce wallahi ba mai ne yau za ka tafsiri ya ce wallahi ba mai ko a ce mutum sai ya yi caji kuma cajin ya yi lo kaga ya ce wallahi yau ban yi caji ba shi yasa yau ba zan iya tafiya ba kaga wani wata kimiyya ta Allah da ya samar da ɗan adam baya aiki da waɗannan abubuwan gaba ɗaya in ka tashi kawai kai miƙa ka tashi ba sai ka yi statin ɗin kanka ka tashi kanka ka ji kaza ba ko ai maka giris a ce wannan gaɓoɓin sai musu giris to waɗannan wata wani wani abu ne na Allah ta'ala da yawa ɗan adam wannan saboda haka akwai kuma al'ayatu takawiniya at-takawiniya sune ayoyin abubuwan da ke faruwa yau da gobe ganin an cira wani an sauke wani an ɗora wani an sauke wani an ba wani lafiya an sawa wani ciwo an sa wani farin ciki, an sa wani bakin ciki, an halicci wani, an kashe wani waɗannan kaɗai aya ce. Da kaga duniyan nan gaba ɗaya sama da mutum biliyan takwas da aka ƙaddara suna rayuwa yanzu a duniyan nan. Kowa fa sai ya ci ya sha, na'am? Da bajet ɗinsu gaba ɗaya. Ka duba ɗimbin biliyoyin halittun da suke dawa, da wanda suke gida, da wanda suke ruwa, da wanda suke tudu, da wanda suke kwari, da waɗanda suke cin nama, da waɗanda su kuma ake cin namansu, da waɗanda suke masu amfani a zahiri, da waɗanda suke cutarwa a zahiri, duka waɗannan halittun Allah ga mai musu bajet da duk abin da suke bukata ya tanada musu. Misali ka ce, fa'ida ta biyu shi ne ɗan Adam zai iya nema ko ya bincike, ƙulun zuru ma za fi samawa wal ard. Allah ya ba da dama ya ce, ku duba abin da ke cikin sammai da ƙasa amma wa matugunil ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun sai dai ayoyin nan da gargadin da Allah yake nunawa cikin ayoyinsa ba sa amfana waɗanda ba su yi imani ba fama agan anhum sam'uhum wala absarum wala afidatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayatillah idan kana jayayya da ayar Allah sai zama da jinka da ganinka da kwakwalwarka ta tafi a banza baka amfana da ita ba saboda kana jayayya da ayoyin Allah to waɗannan wannan shi ma fa'ida ce da wannan aya ta nuna mana sannan fa'ida ta uku a cikin wannan aya cewa anna ainal yaqin aqwa min khabaril yaqin cewa abinda ka gani da idonka laysal khabar kal muayanati gani ya kori ji abinda ka gani yana ƙarfafa maka abinda ka ji bisa ka ce annabi Musa lokacin da Allah ta'ala ya bashi labari cewa mutanenka sun yi ridda sun koma bautan gunki akwai attaura a hannunsa amma bai jefar da attaurar ba amma da ya zo ya gansu suna bautar gunkin ya gani da ido wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya aje ta ko ya jifa da ita ya kama gemun dan uwansa yana jansa zuwa gare shi saboda ya ga abinda ya faru a bayan ya tafi ya basu akan tauhidi yazo ya tayar da su sun koma kan shirka to wannan yana nuna mana cewa abinda mutum ya gani da idansa yana masa tasiri fiye da abinda kawai mujarradin ji ne kuma ai kaman misalin da na bayan ne mutum ne yake da tufa sai ka ce wa wani ina da tufa kuma tana da zaƙi shi kuma ya yarda da kai cewa lalle ka mallaki tufa ɗin nan kuma lalle tufan nan tana da zaƙi wannan labarin da ka bashi kana da tufa kuma da labarin da ka bashi tana da zaƙi idan ya yarda da kai to wannan shi ake kira me khabarul yaqin ko ko ilmul yaqin sai ya ɗauko maka tufan nan ya nuna maka ita ce ka ganta ma yanzu ka tashi daga khabarul yaqin ko ilmul yaqin ka koma ainul yaqin don ka ganta sai ce ungwaci sai ka karba ka gatsa kuma ka ji tana da zaƙin to yanzu ka samu me haqqul yaqin to saboda haka kullun labari yakan karuwa imanin mu da alkiyama da yaddan mu da alkiyama duka mu mun hada gaba daya yadda muke ji a ran mu muna da ilmul yaqin akan alkiyama muna da haqqul yaqin akan alkiyama muna ma da ainul yaqini domin abin da Allah ya faɗa zai faru imaninmu ya kai muna ga kamar akan idanmu ake yi wannan shine wato wannan fa'ida ta hudu da wannan aya wato ta nuna mana fa'ida ta biyar an tabbatar da cewa Allah ta'ala yana aikata ayyukan da ya ga dama daga cikinsu akwai al'ihiya wal imata yana rayawa yana kashewa da ya ce kaifa tuhuyil mauta yaya kake raya matacce sannan fa'ida ta biyar wannan aya tana nuna mana cikar ƙudura Allah, tamamu ƙuduratin Allah ta'ala bi ihya ilmauta, cikar ƙudura Allah wajen raya matacce waɗanda kuma ayoyi da dama sun tabbatar da wannan. Sana abu na shida, wannan aya ta tabbatar mana Allah yana magana. Wal ƙur'anu kalamullah da ya ce, ƙala awalam tu'umin, ai kaga wannan wannan amsar ai Allah ne ya bawa annabi Ibrahim ita da fakhuz arba'atan duk wannan ya nuna cewa ya takallamu bima sha'a mata sha'a kaifa sha'a bima sha'a min alqawli to da haka Allah ta'ala yakan yi magana wallahu ta'ala ya takallamu bima sha'a mata sha'a kaifa sha'a bima sha'a min alqawli mata sha'a fi zamani wa kaifa sha'a fil kayfiyya Allah ta'ala yana magana da abin da ya ga dama san da ya ga dama da wanda ya ga dama da kuma abin da ya ga dama ya yi magana da shi a zamanin da ya ga dama ya maganar da yadda ya kamata ya maganar da kaifiyar yadda ya kamata ya maganar mun tabbatar da wannan Allah ta'ala yana magana subhanahu wa ta'ala sannan abu na bakwai cewa magana Allah ta'ala tana jiyuwa Allah yana jiyar da mutum maganarsa san da ya ga dama ya jiyar da kai wa anna kalamullah ta'ala yusma' masmu'a wa anna kalamullahi ta'ala bi hurufin wa aswatin masmu'a Allah ta'ala yana yin magana kuma ana jin maganar Allah yadda ya so a ji maganar in yi magana a Musa a nan Musa wa kallamallahu Musa ta kalima amma daraja ce da ake fifita anan Musa ta ɓangaren cewa Allah ta'ala ya yi magana da shi alaihi salatu wassalam. Wasana abu na takwas cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi imani da ƙudurar Allah a kan raya matattu, saboda a yaddasa nema yake son Allah ta'ala ya nuna masa yadda yake yi ba ya- ba zai iya ko ba zai iya ba. Kisa muka ce umarci tsakanin kaifiya da imkaniya. Imkaniya, kamar ka ce yi in za ka iya, shi ne imkaniya. Kaifiya kuma tunda kana yi, to yaya kake yi nuna min yadda kake yi. Shi yasa Annabi Ibrahim ba imkaniya i tambaya ba, kaifiya i tambaya. Wannan ki ƙara tabbatar da cewa wato annabawa sun fi kowa sanin Allah subhanahu wata'ala. sannan abu na tara wannan aya tana nuna mana isbatu ziyadatul imani fil qalb cewa imani yazidu wa yanqusu da yace walakin la yatma inna qalbi ashe dumani na tana karuwa ne domin imani yana karuwa ta liyazdadu imanan ma imanihim fa amman lazina amanu fazadaduhum imanan wa hum yastabshiruna to wannan shine a fa'ida ta goma kuma jawaz iktisar ala jawabi ala harfi dali alaihi za a iya takaita jawabi akan harafi ɗaya idan zai wadatar ya zo ka ce ya zo eh ba sai ka ce ya eh ya zo ba ya tafi ka ce eh ya yi magana ka ce eh ba sai ka ce eh ya yi magana ba kalma eh ɗin ta wadatar kana so ka ce eh an baka auren yarinyar nan ka karba eh to yayi wadato yayi kace eh na karba ba to da haka ka- kalma ɗaya tana iya wadatarwa a lokacin da a, awalam tu'min qala bala kaga bala ta ba sai ya ce bala uminu ba to wannan harafi ɗaya na wadatarwa wanda ke nuna i- wato i- al- al-ijazul wato kalimi kenan to alqur'ani akwai al-ijazul lughawi lugarsa tana da wadatarwa sosai shi yasa Allah ta'ala da ya tashi zabe wal- wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar sai Allah ta'ala ya zaba mana maganarsa alqur'ani a cikin maganganun Allah akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai sufi ibrahim wa musa akwai alqur'ani To alƙur'ani ta'ala, Allah ta'ala fifita alƙur'ani a cikin maganganun Allah ta'ala akwai ayatul kursi akwai amanar rasul, wanda alƙur'ani a cikin maganganun Allah shi ne mafi girma. Sannan sai ya nemo mala'ikan da ya fi kowane mala'ika girma ya ba shi ya kawo mana alƙur'ani shi ne wa? Shi ne mala'ika Jibrilu. Shin a cikin mala'iku a iya saninmu akwai wanda ya fi mala'ika Jibrilu? da ya tashi kuma kawowa sai ya kawo wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shin a halitta Allah akwai kamar annabi Muhammadu babu kaga kenan Allah ya ba mu littafin da ya girma mala'ikan da ya fi girma ya kawo aka kawo annabin da ya fi duk halitta Allah girma sannan sai aka zaɓi garin da ya fi kowane gari girma shine Makka da Madina mahaifar annabi da makwancin annabi rana biyu ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai mahimmanci ranar shigowarsa duniya da ranar komawarsa ga Allah ya shigo duniya a maka ya koma ga Allah a madina Zaka sai ya zama madina ta yi daraja saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maka ta yi daraja saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa da annabi ibrahim ya yi addu'a Allah ya darajta maka kuma Allah ya amshi addu'arsa sai annabi ya ce ya Allah ni kuma ina roƙonka ka ninka biyu abinda kaiwa maka kaiwa madina fiye da haka so da aka duk abinda aka ba maka na daraja sai da aka ninka shi sau biyu a madina madina annabi alaihi salatu wassalam to shine sai Allah ya fifita ya saukar da Qur'ani a Makka da Madina Makkiya Madaniya sai kuma Allah ya zabi watan da yafi kowane wata shine watan Ramadan domin a cikin watanni Allah ya ambaci watanni goma sha biyu amma a dunkule babu watan da Allah ya kama sunansa karara a cikin Alƙur'ani sai Ramadan shahar Ramadan allazi unzila fihi alquran me yasa Ramadan yayi daraja saboda unzila fihi alquran watan ƙur'ani ne watan azumi watan ƙur'ani kafin watan azumi sai da ya zama watan ƙur'ani sannan ya zama watan azumi shi sa ake shagala da azumi da karatun ƙur'ani a cikinsa to kaga watan yayi daraja saboda wannan sannan aka zaɓi daren lailatul qadari ya zama shine daren farko na sauka alƙur'ani daren lailatul qadari kuma wasu malamai sun ce a lokacin ya dace da 21 ga watan Ramadan 21 shi kuma 21 sai dace da Lailatul Qadri so da aka sai ya zama inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairun min alf shahr so watan yayi daraja ranar daren yayi wat daraja Maka da Madina ta yi daraja saboda an sauka da Alƙur'ani. Sai al'umma annabi kuma tafi kowace al'umma daraja, saboda me an kawo mata Ƙur'ani. Kuntum khaira ummatin, ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Saboda imaninku da umarni da hani da kuke yi, kuka fi kowace al'umma saboda Alƙur'ani. Sannan harshen Larabci yafi kowane harshe saboda me? saboda an saukar da ƙur'ani inna anzalnahu ƙur'anin arabiyyan mun saukar da shi balarabe ƙur'ani balarabe ne to sai haka kowa ya kokari ya zama balarabe saboda mai ƙur'ani balarabe ne annabi balarabe ne sakon da aka saukar cikin harshen larabci aka saukar da shi muna da yarurruka gwargwadon abin da aka bincika sun kai dubu bakwai a duniya iya wanda aka gani fa dubu bakwai aka masana harshe suke cewa dubu bakwai da yan kai a cikin harasan nan dubu bakwai ana ta tattara kowane yare ana tattara kalmomin da ake amfani da su wajen yin magana babu wani yare da a yanzu aka cimma an samu kalma miliyan biyu a cikinsa amma larabci shi kadai shi kadai an samo kalmomi kusan miliyan goma sha hudu yanan duk yaren da ka iya a duniya in ba larabci a ciki malam ba gidaje ne kai farko ka iya larabci domin ka dace da yaren da aka saukar da Ƙur'ani da shi kuma ka dace da yaren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zama shine yarensa sannan kuma ka dace da sakonnin musulunci da aka aje su shekara dubu babu wani yare a duniya da zaka aje sako a cikin sa shekara dubu mutum ya dauka ya karanta ya gane sai larabci ko turancin da aka rubuta shekara dubu yau ba zai karanta ba wanda ake shekara dubu can baya shekara dubu zai karanti yanzu saboda kalmomi sun shiga ciki sun caccanza sun canza amma muwadda malik ta shekara dubu da ɗari biyu da ‘yan kai kuma da kabuɗi suka ce haddasa na haya an maliki kawai ka gane kenan kana so ka ajiye wa ‘ya'yanka saƙo har jikan jikan ka shekara dubu su karanta to aje musu cikin harshen larabci shi ne yaren da aka yi masa hidimar da ba taɓa wani yare a duniya irinsa ba aka yi nahawu aka yi sarf aka yi balaga aka yi kaza aka yi don a kare shi ko ba don komai ba saboda kare shi kare alkur'ani bisa shekul islam yake cewa koyan larabci akan musulmi wajibi ne ba don akan kansa ba sai don kasancewarsa wasila zuwa ga gane maganar Allah da gane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na ƙarshe tabbatar da sunaye biyu ga Allah Al-Aziz Al-Hakim Al-Azizu suna ne na Allah Izza sifa ce ta Allah yu'izzu man yasha'u hukuncinsa Al-Hakimu suna ne Al-Hikmatu wal Hukm sifa ce ta Allah sannan kuma yahkumu ma yasha yahkumu ma yurid la mu'aqiba li hukmihi wannan tabbatar da sifa ce da haka waɗannan sunaye mun yi imani da su sunayen Allah ne siffofin da ke ciki siffofin Allah ne tasirin abin kuma yana nuna mana yadda Allah yake da iko yake da kudura yake kashewa yake rayawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana waɗanda suka musulunta yau an samu mutum ɗaya sunanta peace ya shekara sha takwas yanzu an mai da ita aisha mala akwai bambanci ne wajen fitar da zakka akan gidajen da nake saye na sayar da kuma gidajen da nake saya na aje don ba da haya haka mota sayarwa da ta haya akwai bambanci abin da ka siya don ka siyar ya zama na kasuwanci don haka wannan za ka yi masa zakka in ka siyar shi kuma gidan da ka aje shi don haya to kudaden hayan za ka dinga fitar wa zakka kawai ita ma mota haka ne wacce kake siyarwa ita ce jarinka ai ka siyo wata ka siyar ka ci riba ka siyar to waɗannan su ne in ka siyar sai ka fitar da zakka su kuma motocin da kake haya da su to kuɗaɗen da suka tara na hayar su za ka fitar wa zakka malam ko a, a, a ina ina iya yin zakar fiddakai da taliya da makaroni ko sai da hatsi abinda talaka ke bukata shi ake zakka da shi idan talakawan suna son cin taliya to kaga idan kayi zakka da taliya ai taliya me asalin taliya alkama ko to ashe kaga ashe da alkama kai zakka kenan in kayi da taliya taliya kawai an sarrafa ta ne kamar ka sauƙaƙa wa talaka ne shi ba sai ya je ya mai da alkamar taliya ba kamar kai zakka da fulawa ne ko kai zakka da garin hatsi wanda aka nika ko aka sarrafa ai taliya ta fi wa talaka saukin sarrafawa fiye da ka bashi wato alkamar da sai ya je ya nika ta ya kula da ita kamar ka ba mutum nikakken hatsi ne ya fi sauki akan ka bashi wanda sai ya je ya kai nika da makamantansu to yanzu Allah ya kawo sauki ana samun nikakken abu to kaga ka sauƙaƙa wa mutum in dai za a iya kwatanta taliyar yawanta ya kai adadin mudu to sai a bayar da ita babu laifi asalin aka duba ba kalmar taliyan ba asalinta alkama ne ko ya halatta in ba wanda ba musulmi ba sutura da makamantansu kwarai da gaske musamman in kaga mutum ne mai sassauci mai saukin hali wanda bashin zai haifar da ɗayan uku na farko watakila hakan ya sa shi ya musulunta watakila hakan ya sa ya zama abokin zama na kirki domin wanda ake masa kyaukata masa ana zata in dai dan adam ne yana nan akan fidirarsa ta dan adam ana masa alheri to ba za a dinga fitina da tashin hankali da shi ba sannan kuma na uku zai iya zama dalilin da zai sa ba zai dinga zagin musulunci ba wataƙila ma ya tallata musulunci akwai kissa guda ɗaya a nan wata rana annabi alaihi salatu wasalam an dawo daga yaƙi ana tsananin rana wajen sha biyar rana zuwa ƙarfe ɗaya sai sahabbai suka ga akwai buƙatar a huta an yi doguwar tafiya sai aka fara neman ina guri yake mai inuwa da za a zauna ku duba sahabbai saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka bazu suna neman ina wata ƴar inuwa take ko kaka su ware wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita je zauna kai suka samu wani bishiya ta dan yi inuwa haka kusa a tsakar rana ba a samun inuwa sosai saboda ranar tana tsakiya inuwar ba ta fitowa saboda bata karkata ba balle inuwar ta dama ko ta hagu to sai suka samu ƴar inuwa sai suka ce annabi alaihi salatu wasalam to kai zauna anan inuwar ka huta annabi alaihi salatu wasalam sai ya kwance takobin sa ya ajiye sai ya jingina a jikin bishiyar nan sai gengidi ya dauke shi to da yake sabai sun barbazu kowa yana neman inuwa sai zama shi kadai ne a gurin sai ga wani shirgegen kato kuma kafiri wanda su aka je aka yaka aka dawo sai ya zo ya ga annabi shi kadai kuma yana bacci kuma ga takobin annabi a kusa da annabin sai sunkuya ya ɗauki takobin annabi alaihi salatu wasalam ya zare ta sai ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya farka sai ya ce masa wa zai hana in kashe ka ka duba wata magana ma'ana sahabbai yana ga kamar sahabbai ne suke kare annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ba sahabbai yau daga shi sai shi to ya samu dama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle cikin nutsuwa kamar suna magana da abokinsa sai ya ce Allah kalman Allah da ta fito daga bakin annabi sai ta daki zuciyarsa malam kawai sai ya faɗi kawai takobin ta faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya ɗau takobin sa sai zama yanzu shine a ƙasa annabi ya rike takobi ya tsaya a kansa sai ce kai kuma yanzu wa zai hana kai kuma kashe ka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya ce shi ba ya ce Allah kaga ya musulunta kenan sai ya ce kun khaira aki ka zama fiyayyen mai riko ai an ce min ba haka halinka yake ba wato labari ya je masa cewa in kawa annabi sallallahu alaihi wasallam sharri shi yana saka ma ne da alheri sai annabi sallallahu alaihi ce to ka musulunta sai ce a ni bazan musulunta ba amma na maka alƙawari bazan yaƙe ka ba bazan shiga cikin masu yaƙi da kai ba har abada sai annabi ce to tashi ka tafi sai ya koma garin su yace ya ku jama'a duk mai san addinin gaskiya ya je ya shiga musulunci kun ji kuma duk mai sa addinin gaskiya ya je ya musulunta ni na ga abin da na gani ni na masa barazanar zan kashe shi da Allah ya bashi iko a kaina shi kuma ya ce min ya min afuwa ya yafe min ya kyale ni shi yasa na ga ba addinin da ya kamata a shiga irinsa wasu malaman sun ce a ƙarshe shi ma ya musulunta kun ga wannan shine kyakkyawan misali in kawa wanda ba musulmi ba alheri ta hanyar bashi abinci ko sutura ko magani ko ka je ka duba shi bai da lafiya ko ka je kai masa ta'aziyar rasuwan babarsa ko matarsa ko yarsa ka je kai masa sori ko ya samu promotion a gurin aiki ka je ka taya shi murna ko ya yi rashin lafiya ka je ka duba shi tasirin dubiyan ma in ka- in Allah ya sa albarka a ciki sai ya musulunta wannan duk akwai misalai a cikin sirar annabi alaihi salatu wassalam saboda haka wannan babu laifi ka bashi sutura da irin waɗannan malam muna da wani limami in ya zo karanta fatiha rakawoyin ƙarshe na sallolinmu waɗanda ake karantawa a sirce sai mu ga kamar baya kaiwa ƙarshe saboda yadda yake gaggabar yin ruku'u sai ya ce wai haka yake a sunna malam da gaske ne wai hakan ne yana da saurin baki in yana yaɓo yake nan kuma sai ku yi da saurin bakin ku bi shi a tunda yanzu ai ba za ku tabbatar ya karanta ko bai karanta ba abu ne a ɓoye dubu ɗari uku da dakta jawa ko Dr. Jawa. Huh? Ok, to wani bawan Allah ne daga ƙasar waje ne shi yasa suna ya ɗan ba mu halar karantawa, Jawa Zaba Muhammad daga Oman ya turo, bara ma ya aiko, wannan shekarar ma ya aiko da kuɗi dubu ɗari uku a saka asusun marayu. Kai kana nan Najeriya ga wanda daga Jawa ya aiko daga Oman ya aiko kuɗi a ba marayu. a tamfa guda ashirin shadda yadi biyar biyar guda biyar blouse na maza blouse maza suna sa ma- blouse a to ai kace yar kanti in kace blouse na maza mu ai mun an ce blouse muna kaman mata suke ko blouse ya fuka kayan mata kayan maza yan kanti Yawwa.
guda biyar blouse na mata guda biyar Yawwa.
daga honorable bala balawa Ba- bala keli wanda shine mai wakiltar dukku da na faɗa to Allah saka da alheri honorable akwai dubu biyar daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu Allah ya kai ladan ga iyayenta dubu biyar ina neman haihuwa Allah ya bada nagari dubu ɗaya da ɗari biyu daga ɗaiɗaiku Allah biya musu buƙatunsu mala ta ni da addu'a Allah ya bani ikon aikata aikin alheri akwai lacca gobe ko an ɗin janye ta ladi ne to jibi ne jibi akwai lacca a federal a, a, a university to sai masu neman addu'a malam a tayani da addu'a Allah ya bani ikon aikata aikin alheri to mu ma mu ma abin da muke so kenan haka wannan addu'a ba ta kace kai kadai ba dukkan mu Allah ya bamu ikon aikata alheri Allah ya nisanta mu daga sharri Allah ya hore min abin hawa to Allah ya hore maka abin hawa na na rabu da nawa a'a ok na rabu da sakamakon yanayi ok yana da abin hawa sai sakamakon yanayi ya sa ya siyar bawan Allah to shi da yake so a yi masa addu'a Allah ya kawo masa wani to Allah ya kawo maka wani abin hawan wanda ya fi na da akwai marasa lafiya muna tawassuli bi asmal lahil husna Allah ya ba su lafiya akwai masu neman admission za su shiga karatu akwai kuma waɗanda sun gama karatun su kuma aiki suke nema to Allah ya ba su aikin su kuma Allah ya ba su admission din sauran addu'o'in da ku duka muna roƙon Allah muna kafin kafa da sunayensa masu girma da sufofinsa maɗaukaka da sunansa mafi girma da ake kamun kafa a tawassali a fadanci a roƙo ya biya Allah ya biya mana dukan bukatu na alkhairi Allahumma na'am kwamishina na kwamishina a professor kwamishina to sanni da zuwa Ah, saboda haka muna tawassali da waɗannan sunaye gaba ɗaya Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ya tsare dukkan abin ƙi Allah kuma ya shiga lamarinmu Allah ya tsare mu daga asara duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك